sunana tasiu bakwai dan jarida kuma mawaƙi a nan jihar maradi barkanmu da kwana barkanmu da tashi barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wani lokacin labarun gida labarun waje tallace tallace tsaye gaskiya ko mun ta mu kasance ku kasance birni da karkara tare da almansur tv ku ci gaba da kallon almansur tv hantsi leƙa gidan kowa hankalin kashe kwanta <laughs>